Mayar shin ko aikin haƙar kanwa a cikin yankin ku bai da illa ga muhalli? Aikin haƙar kanwa na da illoli sosai ga muhalli musamman ma abin da za a iya jaddadawa su ne illoli masu muni kwarai. Dafa kanwa ana yin da itatuwa kuma yin haka na buƙatar itace masu tarin yawa. Dalilin kenan masu aikin kanwa suke farma sauran keɓaɓɓun dazuzzukan mu a 'yan shekarun baya-bayan nan har cikin wuraren kiwo domin neman itace. A yau nau'in itatuwan daji sun ɓace yawancin gonaki sun rasa taki dalilin aikin kanwa domin aiki ne da ba iyan shi sai tare da itace. waɗanne hanyoyi kuke tunanin bi domin tunkarar wannan al'amari? Domin magance matsalar muhalli muna ci gaba da yin kira gaskiya ga taimako domin dakatar da wannan barna ta muhallin halittu da aiki na ana yi domin aikin haƙar kanwa ba mu da ikon hana shi aiki ne da ake samu a ciki aiki ne da 'yan jiyar suka runguma da ke taimaka musu tafiyar da rayuwarsu a takaice da suke kawo gudunmuwa wajen ci gaban ƙasarmu amma ina ganin ya kamata a tsara aikin ta hanyar su ta hanyar sabbin abubuwan zamani zamani domin ba su damar samar da kanwa tare da rage amfani da makamashi za mu nema wajen abokan hulɗa idan akwai damar a yi musu murahu da ke aiki da hasken rana ko kuma gawayi wani abu dai haka domin kaucewa ci gaba da saran itace wannan buƙatar mu ce da muke aikawa zuwa ga dukkan abokan hulɗa gaskiya ga wani aiki da a cikinsa mata suke nuna shahara mata na rike da babban matsayi cikin aikin haƙar kanwa kuma matan suna rike da ilimin aikin Ce sont ces femmes qui se battent pour avoir de quoi survivre.